وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا لهدي ترى قوة ربيع الثاني shekara ta 1438 hijiriya kuma takwas kenan ga watan ɗaya shekara ta da goma sha 2017 miladiya a wannan majalisi da muke yi muke sati irin wannan rana a cikin dala bakin dutsen dala a birnin kano a najeriya inshallah yau za mu dora daga inda muka tsaya a fassara ma'anonin littafin allah mai alfarma mai girma alkur'ani inda muke muke cikin suratul Qur'an da ita ce sura ta ashirin da biyar a jerin lissafin surorin alkur'ani mai girma mun kare inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu kissoshin annabawa domin kwantarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam a hankali da nuna masa cewa ba shi kadai aka yi wa abin da aka yi masa ba kafin shi an yi wa 'yansu annabawan za mu tashi darasi na gaba da yake ya kunshi irin ingilin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa ala'ali sallama da kuma yadda suke ganin cewa annabi sallallahu alaihi sallama kamar tafarkin da yake kai tafarki ne na bata wadda mun karanta ma a ra'aita ma yattakhadha ilaha ko to za mu tashi darasi na gaba alam tara ila rabbika shine wato aya ta 45 kenan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ayoyin da yawa abin da yasa a karanto su gaba ɗaya saboda suna ƙarƙashin inuwar darasi guda ɗaya ne kamar yadda muka saba muna faɗar irin darasussukan da ayoyin suka kunsa wannan darasin da baki ɗayansa in ka tattara shi yana kunshe da dalilai ne guda biyar da suke tabbatar da akwai Allah kuma suke kira zuwa ga kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala wanda kuma <clears throat> ginshikin imani da Allah subhanahu Ta'ala dama ya kunshi abubuwa guda uku muhimmai shine na ɗaya tabbatar da samuwar Allah wanda fitsara da hankali su suke fara aiki a wurin sannan kuma sai nassi da ilimi abu na biyu kuma shine kaɗaitakar Allah a dukkan abin da ba zai yi wani ya musharaka da shi a ciki ba abu na uku kuma sai sunayensa da sifofinsa waɗanda suke yin nuni zuwa gare shi kasancewar hanyoyin sanin abu guda uku ne ko dai ka ga abin iri da muzu ka gan shi ido da ido to annabi musa da ya fi kowa daraja bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya ga allah bai gan shi ba a duniya idan haka ga inda dole wannan hanya ce kaɗai ta sanin abu to da ba za mu san Allah ba hanya ta biyu kuma ta sanin abu shine wato ka ga wani ne kama da shi to galibi in aka ce maka ka san kaza an kace a ce kamar kaza ke sai ka ce ana gane shi to shi Allah tuni ya gaya mana laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir to abu na uku shine a gaya maka sifofin abin da yadda yake to ta wannan hanyar ce kaɗai za mu iya sanin Allah subhanahu wa ta'ala da aka shi yasa an ka tattara wa'annan abubuwa guda uku <clears throat> za ka ga su ne suka tattaru suka ba da imani da Allah wannan ayoyin wanda ga sunan daga aya ta hamsin ta arba'in da hudu ta arba'in da biyar zuwa ta hamsin da hudu ayoyi tara <clears throat> za mu fara jin tarjamar su kamar yadda yake a cikin tafsirin jalalai alabashi kuma sai mu a zo mu ji sa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara ai alam tanzur ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam baka yi duba ba duba na gani da ido ko kuma duba na gani na hango abu da zuci saboda dalilan abin da suka fito karara ila rabbika game da ubangijinka subhanahu wata'ala kaifa madda yadda yanda Allah subhanahu wata'ala ya miƙar da inuwa miƙarwa ta fuskar yadda take shimfiɗuwa a ƙasa da kuma tsawaita lokacinta ya zanto ba kamar walƙiya take ba da ta fito a neme ta a rasa shine mai jalalain ya ce ai min waqatul isfari abinda ake nufi Allah ya miƙar da rana da inuwa tun daga lokacin da rana ta fito ila waqti tulu'i shamsi tun lokacin da alfijir ya keto zuwa lokacin da rana ta fito walau sha'a da Allah ya so ai walau sha'a rabbuka la ja'alahum sakinan da sai Allah ya bar inuwar adaskare ai muqiman la yazulu ta tsaya a inda take ba za ta bushe ba bi tulu'i shamsi saboda fitowar rana Allah ya ce sun maja'alna shamsa alaihi sannan muka sanya rana ɗin wannan ƙwallon na rana da yake fitowa a sararin samaniya zama dalilan ai ya ce ai abdul wannan sun maja'alna shamsa alaihi alha'u zamirun ne yana koma kan abdul dalilan wato ya zanto shine yake nuni zuwa cewa akwai inuwa kuma za a iya saninta sakamakon rana sai Allah subhanahu wa ya ce sun sannan kuma in lokaci yayi sai mu dauke inuwar ta koma zuwa gare mu ay zul al au ay zil al mamdud ilaina zuwa gare mu qabdan yasira daukewa wacce take kadan ay khafifan bi tulu'i shamsi ba wai ta tafi gaba ɗaya ba wa huwa wannan na ɗaya kenan na biyu kuma wa huwa allazi ja'ala al-layla libasan Allah shine ya sanya muku dare ya zama tufafi ay satiran kal libas kamar yadda tufafi ke suturce ko haka shi ma dare yake yi a wannan masubatan kuma ya sanya muku bacci ya zanto subatan ay rahatan lil abdan hutu ne na jiki ya ba'u aw bi qata'il a'mali ta hanyar kuna daina yin ayyuka saboda dare yayi waja'ala alan nahara nushuran kuma Allah ya sanya muku yini ya zama mishuran aiman shuran abin yaɗawa da ɗaiɗaitawa fihi ko kuma lokacin da kuke tarwatsewa wannan ya can wannan ya nan ga'ir rizqi domin neman arziki wa ghairihi da kuma wani abin da ba arziki ba wa wallazi arsala riyaha kuma Allah shine yake aiko da iska nau'i na iska وفي قراءة الريح قراءة عبد الله بن كثير المكي خلافا للقراء التسعة شينا كرنتاواني الريحة دا إفراد الريح وعندما أناه بمعنى قراءة الجمهور Allah shi ne yake aiko muku da iska bushran bayna yadai rahmati wannan bushran bayna yadai rahmati kira'ar asim kenan da makarantansa guda biyu eh, abubakar bin ayyash shu'uba kenan da kuma ko shu'uba bin ayyash laqabinsa shi alkunyarsa shi ne abubakar da kuma hafsu ibn sulaiman alkufi shi ma ko kuma kira'ar nafi da malam ya karanta mana wa kuwallazi arsala ziyaha nushu nunun ɗin da shinun din duka kowace da rufu'a nusuran bayna dai rahmati wannan kira'ar harimiyun kenan da da ibnu da da abu am to ibnu kafir da nafi mutanen harami guda biyu kenan da kuma abu am zayyan ibn al al-basri wa huwa alladhi arsala riyaha nushu nushuran bayna yaday rahmatihi a kirar abdullahi ibn amir ashami kuma hisham ibn ammar al-basri kenan da kuma abdullahi ibn zakawan al su kuma suna karantawa wa huwa alladhi arsala riyaha nushran irin kira'an nafi'u da ibn kafir da abu amr amma sai dai shinin din su ne mata dauri wa huwa alladhi riyaha bai na yaday rahmati ana akwai kira'ar yaqub al-hadrami da yazid ibn al-qaqa abu ja'far al-madani da aliyu ibn hamza al da hamza ibn abi habib az-zayyat al-kufi da kuma khalaf al-ashir kira'arsa ta goma su kuma suna karantawa huwa allazi yursilu riyaha nashran bayna yaday rahmati in Allah da mun zo tafsiri duka za mu yi taujihin waɗannan qira'a da haka qira'a hudu ne nush bushran bayna yaday rahmati nushuran bayna yaday rahmati nushran bayna yaday rahmati nashran bayna yaday rahmati shinun din a hali ɗaya ne ake mata rufu'a dhamma ita ce a kira'ar ibn kasir da nafi da kuma abu am nushuran amma a raguwar kira'o'in guda uku gaba ɗaya kowace ɗauri ake mata sannan kuma a kira'ar asim shi kaɗai ba nuna a farko sai dai ba badalaha a kira'ar nafi'u da ibn kasir kuma da abu amsu kuma ana yi wa nunin rufu'a sannan a kira'ar eh, wato qira'ar yazid bin qaqa da yaqub al-hadrami da khalaf al-ashir da hamza da ali al-kisa'i su kuma wa huwa alladhi yusilu riyaha nashran bayna yaday rahmati sai kuma waccan daya qira'ar ita kuma kira'ar ibn amir ashani shi kadai shi kuma nushran bayna yaday rahmati kowace akwai dalilin ta a lugha da kuma dalili a nassi na alƙur'ani ko suna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fassara shine Allah subhanahu wata'ala shine yake aiko iska domin ta zama albishir gare ku cewa ga rahamar Allah nan ta taho bayyana dai ai quddama rahmatihi kafin sakkowar rahama ko kuma wa huwa allazi yursilu riyaha wa huwa allazi arsala riyaha bayna yaday rahmati ta zo sai ta yatsu a duniya domin idan rahamar ta zo sai ya zanto iska ta yi mata shimfiɗa ko kuma nushran wasu ce bi ma'ana nashran insha Allah dai kamar yadda na faɗa mun zo tafsiri zamu yi taujihi bayna yaday rahmati kafin saukar rahamar ta ita ce ruwan sama wa anzalna minas sama'i ma'an tahura kuma haƙiƙa mun saukar da ruwa daga sama wanda yake mai tsarki a kankin kansa sannan kuma yana tsarkake abin da ba shi da tsarki wanda yake mai najasa linuhiyya bihi baldatan maitan bitakhfif Allah subhanahu wataala ya ce idan muka saukar da ruwan sai mu raya gari wanda yake maitan da a ƙiƙashe yake ƙasar ba ta da amfani amma saboda saukar ruwa sai ta sha ruwan sai a yi shuka sai shuka ta fito bittafi ay yastawi fihi muzakkar wal mu'annas ذكره makan المكان ونسقيه أي الماء shi wannan ruwan sai mu shayar da shi wa za mu shayar da shi wannan ruwan wa za mu shayar idan muka saukar da ruwa? shi ɗin tana koma zuwa ga ruwan to za mu shayar da mimma khalaqna a cikin abubuwan da muka halitta an'aman na dabbobi na ni'ima a iblan wa baƙarar raƙumi da kuma shanu raƙuma da shanu wa ganaman da dabbobi wa anasiya da kuma mutane kasiran masu yawa jam'u insan wa asluhu anasin fa ubdilatun nun ya'an wa udghimat fiha al-ya'u aw jam'u insi ko kuma wasu malamai suka ce wasu suka ce asali anasin ne to saboda haka sai aka canja nunin din ta koma ya'un sai aka shigar da ya'un din cikin ya'un ta baya sai zama anasin wasu kuma suka ce a ba ma sai an sha wannan wahalar ba jam'i ne na insi shi Allah yadda za mu yi nazari a kansa walaƙar sarrafnahu Hakika sarrafnahu ayin ma muna nan mazi ne amma zana mubari sarrafnahu muna jujjuya shi mu kai shi can mu kai shi nan mu shi nan ala kenan abin da shi mai jalalai ne ya tafi a kai ma wasu malaman suna ganin cewa alha'u damirun ne yana koma kan qur'ani wal sarrafnahu bainahum mun caccanja musu usulubi da salo na magana a cikin alkur'anin liyazakaru domin su azantu wannan shi ne abin da wasu malaman suka faɗa wasu kuma suka ce sarrafnahu ai sarrafna al-ma'a bi ma'ana faraqnahu wa hawwalnahu min jihatin ila ukhra liyadhakkaru domin su azantu fa aba aktharun nasi illa kufura amma da yawa daga cikin mutane sai suka ki su bi abin da muke so su bi illa kufura sai dai su butulce mana su kuma kin imani da abin da muka umarce su da su yi imani da shi walau shi ina da mun ga dama in ji Allah la fi kulli qaryatin nazira da kowace alƙarya ko kuma kowane gari da sai mu aiko mai gargaɗi yukhawifu ahlaha ya dinga tsoratar da mutanen garin walakin ba'athnaka ila ahli alqura kulliha sai dai kai manzo Allah sama mun aiko ka zuwa ga ahalin garuruwa ga baki daya naziran a ka na mai gargadi li ma'ajaruka ajruka domin ladanka ya girmama fala tuti'il kafirina kada ka yi wa kafirai da'a kar ka bi su akan abin da suke so ka bi su akan sa wajahidhum bihi kuma ka yaƙe su da alƙur'anin ta hanyar kawo muku hujjoji jihadin kabira jihadi wanda yake babba sai abu na gaba Allah ce wa huwa allazi marajal bahrain ai Allah shine wanda marajal bahrain ya turo wato tekuna guda biyu teku ta ruwan gishiri da kuma ta ruwan daɗi ai mutajawirai ne suna makwabtaka da juna haza azbun furat wannan gashi ruwa ne na daɗi gare gare shadidul uzuba wanda yake da tsananin gare gare da daɗi wa haza milhun ujaz wannan kuma gishiri ne wanda yake mai bauri mara daɗi a baka waje ala huma barzakhan kuma Allah subhanahu wataala ya sanya maraba tsakaninsu ai hajizan la yakhtalitu ahaduhuma bil akhar وحجرا محجورا أي سترا bihi به اختلاطهما da kuma wato wani abu da ya sitarce ya hana su haɗu da juna wa huwa allazi khalaqa min mai basharan kuma Allah subhanahu wata'ala shine ya halicci mutum min mai daga asalin ruwa na mani ai min mani insana ya halicci mutum faja'alahu nasaban sai sanya mutum ya zanto yana da nasaba dabba ba ta da nasaba ba za ka ga wata akuya da za a ce maka wannan akuyar ita ce ɗan ɗan akuyawa na jikan ɗan akuyawa na jikan ɗan akuyawa na ko kun taɓa gani su ba su da family kawai kowace dabba ana danganta ta zuwa ga uwarta ne wacce ta fito daga cikin ta wa ma ya san waye ubanta ko kun ga akuya tana da miji saniya tana da wani miji guda ɗaya ne to shi kwaɗan adam sai Allah ya sanya shi yana da nasaba za ka gane gidan wane da gidan wane da gidan wane wa sihira kuma Allah ya kaddara akwai sarakuta na ba dangin suwa na bane amma sirkan suwa ne ya aura daga gidansu shine yace ai za hiri ma'abucin sarakuta da yanya tazawwaja zakaran kana au unsa talaban littanasul sai su yi aure ko namiji a aura daga gidan su mace ko daga gidan su mace a zo a daga gidan su namiji a aura daga gidan su wannan macen littanasul domin ci gaba da yaduwa wa kana rabbuka qadira lalle ka ya kasance kadiran mai iko ne akan dukkan abin da ya ga dama to anan akwai abubuwa da yawa da za mu duba wanda sai dai mu tafi da tafsirin a hankali a hankali ah, abu na farko alam tara ila rabbika kaifa madda dhil alam tara ila rabbika kaifa madda dhil walau sha'a naj'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila alam tara wannan lafazin alamtar din malamai suka ce abin da yake nufi shine ai alamtan bi ru'yatil ayn baka yi duba ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallama irin duban da ake yi a gani gani na ido kamar ana umartar ana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan cewa kuma Allah da yake tambayar sa ya fi shi sanin abin da yake tambayar sa a kansa domin akan ce alamtara ana nufin gani wanda yake gani na na, na, na ido akan kuma ce alamtara ana nufin gani na zuci inda kuma alkur'ani ya yi amfani da dukkan waɗannan asalib ɗin amma malamai suka ce abin da ake nufi shine a nan bi بالرؤية huna رؤية ain amma al'imam fakhruddin arrazi Allah ya ɗansa da rahama ya karkata zuwa cewa ba ganin ida ba ne tunda an raba kalmar ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka idan dai har alamtara aka yi ta kuma ba ana nufin ru'yal ainiya ba to fassararta shine alam ta'ala shine baka sani ba wannan kenan Allah subhanahu wata'ala yana cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ashe baka sani ba to wannan wani irin istifani ne wata irin tambaya ce asali dai al-gharbu min as-su'al dalilin da yasa ake yin tambaya shine dan neman ilimi da sani ko ba haka bane ba to amma saboda dalili daga cikin dalilai na balaga yakan sa asali tambaya ta fita daga muktaba zahir dalilin da ya sa aka yi ta na asali su a nan wani lokacin don karfafa zance sai a tambaye ka abin da an san ka san shi kuma ka san amsar so ake ka tabbatar da amsar sai ce istifham ta ne kawai dama amsar shine eh ne kuma an san ka sani an san haka za ka ce so ake kai ma ka faɗa dan ya zama hujja misali in ce a'a ba tare da kai muka je waje kaza ba na san ka sani kawai dai amsar shine ko ka amsa ko baka amsa ba shine eh kai kuma tambayar da ake maka dan ana inkarin kai abin da ya saba wa asalin tambaya shine ce su al-istifham al-inkari to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san Allah kuma ya san abin da Allah subhanahu wata'ala yake so ya sani kuma Allah ma ya san ya sani amma ana jan hankalin waɗanda ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hikima ta balaga domin an wajaha musu kitab a wurare daban-daban amma an an fuskance su da magana a wurare daban-daban to galibi aka fuskanci kafiri da magana dama ya san da shi ake wani lokacin kafin magana ta isa zuwa gare shi yayi shirin yadda zai karyata ta ba tare da nazari da nazari duba izuwa abin da maganar ta kunsa an fahimta ko to saboda haka to sai aka yi magana da su ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai suka saki jiki wajen nazarin abin da ake gaya annabi sallallahu alaihi wasallam to sai su tsinci abin da ake so su tsinta kuma su fahimta shi yasa sai Allah subhanahu ta'ala ya ce alam tara ila rabbika yanzu baka sani ba in muka tafi akan tafsirin Fakhruddin Ar-Razi ila rabbika kaifa madda dhil yadda ubangiji subhanahu wata'ala madda dhilla ya miƙar da inuwa Allah sha ala ja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila al-imam Fakhruddin Ar-Razi har yanzu yake cewa i'lam yace ka sani أنه تعالى لما بين جهل المؤرضين عن دلائل الله تعالى da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi jahilcin waɗanda suka bijirewa dalilai da suke nuna cewa akwai Allah wa fasada tsariƙihim Allah ya bayanin cewa su na kafa hujja tafarki ne ɓatacce lalatacce fi zalika zakarahu ذكره في ذلك ذكره بعده أنواع من الدلائل الدالة على وجود ci gaba da kawo dalilai da suke nuni akan cewa lallai akwai abin da ake kira asane akwai wanda ya wannan duniyar, tunda su tukunna ma suna inkarin a ce Allah shi ne ya wannan duniyar gaba ɗaya dalili na farko kuma sai Allah ya musu misali da abin da suke gani kuma suke iya kafa hujja da shi shine alam tara ila rabbika kaifa madda to wannan ma akwai wani salo na magana wanda yaqtadihi al-gharad al-balaji duk magana tana da fikira a cikinta haka ne kuma duk wanda ya magana akwai abin da yake nufi to kawai yana amfani da kalmomi ne domin ya isa zuwa ga saƙon da yake so magana ta isa zuwa gare shi sai malamai masana sai suka ce al asasi na wannan bayanin da Allah yake musu shine nuni akan inuwa nuni akan inuwa domin mu'jizar tana wato abun mamaki shine halittar inuwa ko kuma miƙar da inuwa taban in har miƙar da inuwa zai baka mamaki to halittar ta sai ya fi baka mamaki to ashe tartibin zancen kenan alam tara ila zulli kaifa maddahu rabbuk yanzu baka ga inuwa yadda ubangijin ka ya miƙar da ita ba an kula da zancen alam tara ila zilli kaifa maddahu rabbuk to amma da zara an ce alam tara ila zilli ko kuma hikimar da ta sa aka ce ila rabbika din saboda ƙara dafa aƙidar rububiya a cikin zuciyar su larabawan domin duk abin da za a faɗa sai su yi linkin ɗinsa da magana cewa Allah shi ne mahalicci kuma shi ya kowa shi ya koma shi sa ce alamtara ila rabbika kai famar zai sai zanto ayar ba za ta fassaro da kalma kalma ba kun gane ko wanda suka fassara ta da kalma kalma ke sa sai suka yi tawilin ru'ya din ta zama ru'ya ce aini a ru'ya ce qalbiya ba ru'ya ainiya ba kamar yadda na gaya muku cewa al-Imam Fakhruddin Ar-Razi Allah ya kansa da rama, ya tafi zuwa wancan ra'ayin amma ra'ayi na biyu shine yafi wallahu ta'ala a'lam alam tara ila rabbika kaifa madda fa'ida ta biyu shine al-mukhatab anan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallama tare da cewa shine annabi wanda abinda ake sa rai kuma ga annabi shine abinda ake ce masa ya sani ko ya gani ya sani din kuma an san ya sani amma saƙon da ake so a bayar shine jan hankalin masu sauraro don su yi nazarin abin da ake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin nazarin sai su game da abinda ake so su game da shi an gane ko sannan kuma zai koya maka usulubi na magana da zance cewa ana kana iya canza zance yadda kake so gwargwadon wato gwargwadon manufarka da kuma bukatar da kake so ya biya maka shi yasa wani lokacin sai ka ga mutum in yana magana sai ya fitar da kansa a cikin jimlar da ya kamata ya shiga ba dan kuma sai dan ya bawa masu sauraron ka damar su yi tunani kamar misali lokacin da yan uwan annabi yusuf suka je suka lokacin da suka yi shirin za su kashe annabi yusuf ko ba haka bane mai maganar a cikinsa yake amma da ya tashi sai ya cire kansa domin saboda idan ya ce mu kashe yusuf to wani zai iya dogara da cewa to tun da kai ka kawo tunanin kai ya kamata ka yi amma sai ya fita daga cikinsu sai ya ba su maganar a zuwan shi wani ne a wajen su ya ka su yi tunani da kansu uqtulu yusufa to ba za su yi tunanin cewa kai da ka kawo kai kai ba haka zalika in kana so ka yi tambaya a baka amsa in ka ga dama ka tambayi kanka sai ka bawa masu sauraro damar su yi tunani a kankin kanka ko kuma in ka so ka fitar da kanka a cikinsu ka ba su damar su yi tunani don kar su dogara da kai sai sa lokacin da ashabul kafi suka farka daga baccinsu mai ɗaya daga cikinsu ya ce kam labistun bai ce kam labisna ba qalu labisna yawman aw ba'da yawm to qalu rabbukum a'lamu bima labistum sai yace ne ala khilafin shin wannan cikon magana ta ce ko Allah ne ya ƙara domin cika zance ya cika sai ce fab'athu bai ce falnab'ath ba ahadakum bi wariqikum bai ce bi wariqina ba hadhihi ila al-madinati falyanzur ayyuha azka ta'am falyatikum kaman bashi a ciki bi rizqin min wa yatalaffaf wa la yash'iranna bikum ahada innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idan abada ta alam tar ila rabbika kayfa madda dhil kai duba zuwa ga ubangijinka ko ba yi duba ba zuwa ga ubangijinka kaifa madda yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya nekar da inuwa azil inuwa to inuwa idan aka faɗi inuwa a haƙiƙata lugawiya shine abin da yake bayyana a doron ƙasa ko kuma abin da yake leke a jikin ƙasa wanda yake faruwa sakamakon reflection na hasken rana da ya taɓa abin da yake zati to Allah subhanahu wata'ala sai ya halicci sura ta wannan zatin a ƙasansa wanda kuma gwargwadon fitowar rana da motsawar ta gwargwadon yadda wannan zatin yake motsa wannan shine asalin ta'arifi wanda common sense zai iya ɗauka amma akwai ta'arifi na malaman hai'a wanda su za su gaya maka maddar da ta haɗu ta bada inuwa shine Muhammad al-Amin Allah ya ji kansa da rama yake cewa ilimi ne na banza da wasu wanda duka abin da za ka kawo na tarihin zuciyarka da ƙwaƙwalwarka da tunaninka ba sa buƙatar shi domin duk falsafar da suke da alaƙa da hai'a galibin ta ƙarya ce ba ta tabbata a yadda take to shi yasa wasu daga cikin malaman tasiri suna ƙoƙarin su musamman mu'asirun wajen wahalar da kansu musamman masu kuma shagara da abin da ya shafi al'ijazin ilmi a madadin su shagala su karkata wajen fito da mu'ujizar da take tattare da inuwar gwargwada yadda hankali zai iya yin imani da Allah ta hanyar nan to sai kuma abin ya koma mujarradin kimiyya wanda sai ma kamanta da asalin gararin da Allah subhanahu wata'ala da yasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo wato ainihin wannan kalmar saboda shi to ita inuwa dai wato tsakanin haske ne da duhu wanda tana nuni ne akan zati daga daidai lokacin da alfijir ya keto zuwa lokacin da rana ta fito wannan yana bayyana akan kowane abu da yake zati wanda ake iya ganin to kuma babban abin da yake nuni akan inuwa shine rana yasa Allah subhanahu wataala yake cewa alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla sannan yace summa ja'alna ash-shamsa alayhi dalila to ya raba tsakanin muƙaddimar zancen da natijar sai ya raba jimla wacce take ɗauke da saƙo wanda ya fi komai muhimmanci wanda fassarar saƙon shine ƙudura Allah subhanahu wataala da ikonsa akan halittar inuwa da kuma sanya ta ta zama tana da lokacin farawa da lokacin ƙarewa da kuma sanya ta ya zanto tana da yanayin mudda ta hajami ta ƙaru kuma ta rabu da ya ce walau sha'a laja'alahu sakinan wannan jumla ce ta dullu dalalatan wadiha ala rububiyyatillahi azza wa jalla walau sha'a laja'alahu sakinan ثم جعلنا الشمس عليه dalila. to anan ma alam tara ila rabbika rabbika anan yazo a matsayin ghaib ko ubangijinka shi ubangijin nasa kaga zama mutum na uku kenan ko fa madda ai huwa rabbuka din fadhilla walau sha ai huwa ja'alahu huwa din ko sakin sai ce summa ja'alna sai kuma ya zama mutakallim summa ja'alna shamsa alaihi dalila wannan shi ake kira iltifati a balawa shine wato ka kawo salo da zai farko dai ba zai rikirkitar da masu hankali ba na biyu kuma zai sa ya musu shauƙi na mutaba'ar zancen domin an ce a ranta ila rabbika kaifa madazzil kana ta jin shi shi shi shi sai aka ce sun maji Allah dole za ka tsaya kai tunani akwai bambanci tsakanin wannan da wancan ne take sai hankalinka na kusa sai ya gwada maka cewa duka Allah ne falau sha'a laja'alahu sakinan thumma ja'alna shamsa alayhi da'ila sannan kuma ja'alna ash-shamsa din babu lamirin da ya dace da wurin in ba na addallatu alal fa'il wanda asalinta bamiru man ma'ahu ruhu ne ko kuma al mu'azzimu amra nafsihi shi'ara nafsihi saboda yanayin sanya rana ta zama dalili akan inuwa rana halitta ce babba duk wani wanda ya kwana ya tashi kuma ya san girman rana wanda masana suna cewa wannan qurfu shams ya ya karfin ba ma karfin haskensa ba tukunna girmansa hajaminsa kamar su yadda malaman masana taurari suke faɗa girmansa ya fi girman da yawa daga cikin taurari akwai taurarin da su kuma sun fi girman duniya su aba'ab kafira amma duk girmanta da komai Allah subhanahu wata'ala shine ke control ɗinta sun maja'alna shamsa alaihi da ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا duk dai magana ce akan inuwa ɗin, da yadda Allah subhanahu wata'ala yake juya ta yake sarrafa ta ai kuma ja'alna tulu ash-shamsi alamatan ala dhilli falawla tuluha lama urifa dhill ba da ban fitowar rana hudowar rana ba da ba za a san inuwa ba fa inna kulla shay'in yatamayyazu bi dhiddihi wa bi dhiddiha tatamayyazu al-ashya'u kun ga ita inuwa madda ce ta duhu rana kuma madda ce ta haske to ba daban hasken rana ba da ba za a san inuwar ba domin yawanci abubuwa ana gane su ne da kishiyoyinsu ba daban ruwan zarfi ba ba za a san ruwan daɗi ba ko ba haka ba ne ah, ba daban ni'ima ba da ba daban wahala ba da ba za a san ni'ima ba ba da ban mutuwa ba da ba za a san rayuwa ba da watakila haka za a ci gaba da tafiya sa kai sannan ubangiji subhanahu wata'ala in ya ga dama sai ya gusar da inuwar ya canja ta saboda rana ta fito daga gabas to tana hasko inuwar ita kuma inuwar tana ƙara tashi tana yin yamma tana yin gabas tana yin gabas tana yin gabas har zuwa lokacin da rana za ta zo tsakiyar sama sai ino kuma ta zo ta haɗe da zatin sai ya zanto kamar ma babu ita inuwar kana tafa tana binka kana take ta to daga lokacin da rana kuma ta bar tsakiyar sama to sai kuma inuwar ta sake dawowa sai ta canza ittijahi to to wannan yana da amfani kwarai da gaske a rayuwar dan adam domin a sanadiyar haka ne ake iya gane bambanci na lokaci har ma malamai na fiqihu Allah ya ji kansu da rahama sun sanya rana ta zama lokaci da ake iya gane lokacin azahar da lokacin la'asar da lokacin musamman azahar da la'asar lokacin da inuwar komai ta daidai ta zo daidai da shi lokacin azahar ya yi kenan ya mazo a cikin hadisi sannan idan kuma inuwar abu ta ninka shi sau biyu to lokacin sallar la'asar ya yi to akwai alama ta rububiya a cikin samar da inuwa da canja tsakanin fitowar rana da faduwarta da kuma canjawa daga wani hali zuwa wani hali da kuma yadda Allah yake ta ɗauke inuwar a hankali a hankali da kuma yadda yake ƙara tsawaita ta tana ƙara yin tsayi a ah, wannan hikima ce ta Allah subhanahu wata'ala kuma dalili ne da yake nuna cewa Allah shine mai iko shi yake yin abin da ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura wa huwa sai Allah subhanahu wata'ala ya sake kawo wawun anan ta abashi domin ya dora zancen baya a zancen baya da wanda zai zo amma kuma sai ya buɗe jumlar da kal da muftada saboda ƙarfin jumla ismiya a cikin zukatan mutane in ba haka ba in ya ga dama zai iya cewa waje lakum to in ya ce waje lakum wannan wawon din za ta zama musta'anafa isti'nafiya to in kuma ta zama isti'nafiya to sai zanto jumla ta zama fi'iliya waƙa'inta kuma a cikin zuci bai kai waƙa'in jumla ismiya ba an fahimta ko wa huwa allazi ja'ala lakum Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya sanya muku allaila dare libasan ya zama tufafi kamar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu annaba'i, waje waja'alna al-laila libasa ai satiran li kamar yadda tufafi suke sisirce muku jikinku to shi kuma dare akwai abin da tufafi ba zai iya sisirce maka ba mutane galibi kafafuwansu sun ɗauke sun gaji sun je sun kwanta to akwai abubuwan da kai ba za ka iya gudanar da su ba dole sai daren yayi shi yasa 'yan manawiya almanawiya az wata aqida ce da ita ba ta san dare saboda ita ta gina akan cewa ita duniyar nan ta samu ne sakamakon rikici tsakanin waɗansu wasu iko guda biyu a sama to akwai iko na alheri akwai iko na sharri to shi iko na alherin idan tasirinsa idan aka ga wani abu na alheri ya faru to sakamakon god of good ne tasiri ne na allan kirki in kuma aka ga wani abu ya faru mara kyau to tasiri ne na allan ya kamar yadda suke cewa ta'ala Allahu amma ya kuma uluwan kabira sai suka sanya haske ya zama shine ram ne na ilahin ilahin khair sannan sai suka sanya kuma duhu ya zama ramzan li ilahi shar to sai zanto ba sa son duhu duk abin da yake da duhu ba sa son sa kuma sai zanto suna bautawa haske daga cikin irin tasirin su ma a rayuwar yau da kullum suna gaisuwa sai a ce sabahul khair asbakka ta alheri ce sai ka ce sabahun nur sai ka danganta ta zuwa ga Allah haske kamar yadda Sheikh Bakar Abu Zaid Allah ya kansa da rahama ya faɗakar a cikin mu'jam al lafaziyya cewa wannan gaisuwa ce ta maguzanci wanda ya kamata a ce kuma musulmai sun guji wannan rantsuwar wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan to su a ganin su dare ba shi da wani amfani to amma idan ka duba irin abubuwan da ke faruwa da daddare to a lokacin za ka gane amfani sai sa mutanabbi abu tsayyib Allah ji kansa ana cewa Allah ji kan mutanabbi Sheikh Al-Amin <laughs> Aisha rahamu ala amsal al-mutanabbi <laughs> to almutanabbi abu tsayyib yana cewa wa kam li zalamin laili indiya min yadin wa kam li zalamin laili indiya min yadin ce ni ba su ɗaya ba ma duhun dare yana da rana da yawa a wajena ma'ana ya tsina namun abubuwa da yawa dillu ala anna almanawi ya ta takzibu da yake nuna cewa lallai yan almanawiya 'yan wannan aƙidar almanawiya ƙarya suke suke cewa dare ba shi da wani amfani da gaske Allah subhanahu wata'ala ya ce mana dai ja'ala lakumul laila libasan a cikin suratul qasas Allah subhanahu wata'ala ya goranta mana ya ce qul ra'aytum in ja'ala Allahu alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahin man ilahun ghayru Allah yatikum bilailin taskununa fi kaga anan sai as-sakan a sakan kuma shine samun nutsuwa domin ko ganawarka da ubangiji subhanahu wata'ala a cikin duhun dare da iya wannan kaɗai aka baka da shi ya isa ya zama dare ya zame maka wato yana da falala da daraja kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna nashi'atal layli hiya ashaddu wita'an a ƙira'ar abdullahi ibn kafir da maki wata'an a ƙira'ar jumhur wa kuwa mu'mina malamai suka ce abin da ke nufi shine wato an fi samun dacewa tsakanin abin da kake faɗa da kuma abin da yake cikin zuciyarka saboda dare ya fi nesa da riya galibi wanda ya tashi cikin duhun dare to ya tashi dan Allah ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa salatu rajuli fi laif lai da kuma sallar da mutum yake yi fi jawfin laili a cikin duhun dare to wa huwa allazi ja'ala al-laila libasan Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi ya zamanto libasan wannan libasan ɗin tashbihi ne balis ai kan libasi wato ya yi kama da tufafi wajen suturce jiki sai ga salin alin za ka saka kayan ka ba wanda zai san me a ciki haka zalika za ka tashi ka yi abinka da daddare ba wani wanda ya san me kake yi a cikin dare wannan masu subatan, sannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya muku wato bacci ya zanto subatan lokacin yanki ayyukanku domin ku kwanta ku huta hankalinku ya sake dawowa jikin asabtu fil asli shine yanke abu shi yasa ma asubat ana kiran bacci da suna asubat haka zalika ana kiran aski da suna asubat sai zanto hasil kalam ai kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa alam naj'al al-ardha mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا أي خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا ليكون آه، راحة لأبدانكم بقطع الأعمال جعلنا الليل سباتا آه، نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وأنا ذكر الله نعمتين اثنتين وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا dare yana da amfani ko mitin ne idan za a yi in abu ya girmama sai a ce a bari sai da daddare in za a tattauna sahirat a ayunun wa namat uyunun fi umurin takunu Aula ta takunu inna rabbaka fa kama kana bil amsi ka fi ghadin ma yakunu to ni'imar suturar ce ta fi shi yasa aka gabatar da ita ko kuma a ni'imar yankewar aiki da hutu shine ya fi malamai suna so su gano hikimar da ta sa a can a cikin suratun naba'i aka fara gabatar da hutu kafin sutura a wannan kuma cikin suratul furqan aka fara gabatar da wato sutura kafin hutu to har kullum muna so mu dinga rabtin karatun mu na maganganun malamin tafsiri mu koma cikin tafsirin da yake damuwa da al'amura na balawa al-imam tahir ibn ashur Allah ya kansa rahama a cikin at-tahrir wa tanur yake cewa a yake cewa wa taqdimu al-i'tibari bi halati sitr al-layl ala al-i'tibari bi halati an-nawmi a liyar'a almunasaba wa liyar'a munasabatan laili bizulli kama ya yi wasu bayanai a baya sai ce bi khilafi qawlihi sai kawo maganar ayar da suke cikin suratul nabi sai ce fa inna ni'matan nawmi ahammu min ni'mati sitri saboda ni'imar bacci da hutu da ake yi da daddare ta kuma himmanci fiye da ni'imar sitirce ka da Allah yake ka tashi kai wani abu li'annal munasabata baina ni'mati khalqil azwaji wa bayna an-nawmi ashad abinda ita aka gabatar da bacci a cikin suratu annaba'i saboda an yi magana akan abin da shafi halitta wannan tun a baya fara doguwar magana da na guji saboda lokaci amma watakila bari ku ji nan kila za ku abin nan yake cewa وقد رجع أسلوب الكلام من المتكلم إلى الغيبة على طريقة الالتفات wannan wacce muka faɗa a baya wai yace libasan mushabbahun bihi ala tariqati tashbih al-baligh satiran lakum yasturu ba'dakum an ba'd wa fi hadha as-sitri minanun kathiratun liqada'i al wannan sitrar da Allah yake muku akwai baiwa waki da yawa da kuke samu a ciki domin biyan bukatunku allati yajibu ikhfa'uha akwai bukatar da dole ka koye ta kamar mutum yana so ya gana da iyali wani lokacin dole sai an bari sai yara sun yi bacci kamar yadda Abdullahi bin Umar Allah ya kare yadda a gare shi yake faɗa yace ko motsin kusu ya ji an san kusu ko ne kusu ɗera ko motsin kusu ya ji ɗera a cikin gida to baya samun nutsuwar ganawa da iyali sai ya tabbatar da cewa ya fitar da wannan ɗeran so da matsala sai da suke bukatar sirri sai ce to wa taqdimu li itibari bi halati sitri bi halati sitrin layli ala li itibari bi halati nawmi yace abinda isa ya fara maganar sitira kafin maganar bacci domin a wato munasabar dare da inuwa saboda an yi magana inuwa inuwa kuma duhu ne duhu kuma yana da alaka da dare to sai aka fara maganar wa huwa allazi ja'ala al-laila libasan an nawma subatan a can kuma an yi maganar halitta a cikin suratul naba'i dan haka wannan sai ya dace da fara gabatar da hutu saboda hutu yana da alaka da halitta kafin a gabatar da maganar sutura wannan shine abin da shi Tahir ibn Ashur Allah ya kansa da rahama ya faɗa wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya an-nahara yini nushuran ay majalan lil intishar fil ard lokaci ne da ya dace da a fita neman abinci mutane suna fita domin neman arziki domin neman ilimi domin neman abin da zai zama maslaha su tana ciki ko ta duniya ko ta lahira musamman dai akan abin da shafi al-ma'ash kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allah alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya afala tubsiruna ko haka ne afala tasma'un layla na kawo ne ko Wul'ar ara'aytum in ja'ala Allahu layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya'in afala tasma'un munasabar ji da kuma dare in ka kula tsakanin zailin ayar da kuma sadarinta saboda da daddare an ji dan kakka ce to daren ai ashe ba shi da amfani aka in dare ma ba fi ji ba kakka zaci cewa ba shi da abin can kuma qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila al-qiyamati man ilahun ghayru Allah atikum bi laylin taskununa fihi fa kaga afala da kakka zaci ranar ba ta da amfani saboda ita ma an fi gani da rana in abin yi ata da daddare sai ka ce to Allah ya kai mu da rana za mu je mu duba sannan kuma wato dare Allah bacci Allah subhanahu wataala ya kaddara shi ya zama kamar mutuwa da haka idan mutum ya bacci yana mantawa da komai kuma injin da yake sa ka kai bacci na musamman ne da Allah subhanahu wataala ya halicce ka shi ya halittar maka shi a jiki wanda Allah ya adana shi a kwakwalwa amma ba shi ne kwakwalwa ba asalin markazin da ake tsara baccin a tsakiyar kwakwalwa ke ana kiransa hypothalamus shi wani haifotunan in dai bai aiki ba duk irin dalilin bacci da ya tabbata akan ka ba za ka iya yin bacci to shi kuma duk lokacin da ya fara aiki komai yana tsayawa a jikinka to shi sa sai aka kiraye bacci da suna subat sai a tsaye da komai a yanke komai sai a dakata sai kai baccin ka shi sa Allah ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar nan Allah ya ce Allahu ya tawaffal kusa, hina mauti mautiha wallati lam tamut fi ha. Allah shi ke ɗaukar rayuwar eh, mutane lokacin da mutuwarsu ta yi annafsu huna bi ma'ana annas Allahu ya tawaffal kusa, hina mauti mautiha wallati lam tamut fi manamiha wanda kuma mutumin da lokacin mutuwarsa bai ba to in yi bacci ma dai Allah ya ɗauki ransa daga baya sai Allah ya riƙe wa'anda dama ya kaddara musu mutuwa wasu kuma sai ya basu zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama za su mutu wa min rahmati an ja'ala lakum al-laila wan nahara taskunu fihi wa tabtagu min fadli a cikin ayar suratul qasas to wannan ita ce alama ta biyu amma na ga lokaci yayi ina ga dole haka zamu dakata sai Allah kan sati mai zuwa sai mu ci gaba da kawo dalilan guda uku wanda a ciki akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke fassara aya da kuma sauran hikimomi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mana hada sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in